a najeriya kusan yawancin gidaje ana samun yara masu aikin kwadago watakila saboda su taimaka wa kansu da ma iyayensu domin neman abin karin kumallo daga cikin irin ayyukan da yaran kan gudanar ya hada da talla dako yawon bara kwasar shara wanke-wanke a gidaje da kuma otel-otel ga dai abin da wasu yaran ke faɗi kan wannan batu ka sana'a mutum yana yana samun kuɗi tana da kyau wani biyu yana samun dari ko wani bi dari biyu wani bi dari da hamsin. Daman babana ne kawo filin kuma yana koyon ɗinki. Idan na tashi idan kawo faci idan na yi sai abin dari da hamsin ko dari. Har ila yau wani uba ya bayyana halin da yake sa yara guda da aikin kwadagon. Gaskiya suna fita wanda yana tura amalanke ko ya sari wani itace a haka kaga akwai masu saran itace. akwai masu sai da albasa wasu suna jan nafef dina mutane haka wasu daga cikinsu suna zuwa gwanaki a noma su yi aikin karfi a sallame su su dawo shugabar shiyar arewa maso gabashin najeriya ta kungiyar kare hakkin mata da yara da ake cewa women situation room ta yi tsokaci kan batun yara da yawa ko sun rasu iyayensu gaba daya wanda suna nan kara zube ba wanda zai kula da su ko kuma in ma iyayensu duka ba duka biyu bane suka mutu sun rasa ɗaya daga cikin iyaye especially baba kaga wani lokaci uwaye eh, za su tura yaran nan su nemo musu abinci to ta yaya za su yi su nemo abinci sai sun je sun yi aikin kwadago da sauransu wani lokaci ma har ah, shi zarafin su gwamnati tana da da kuma hukumomi masu zaman kansu suna da alhakin sama musu da kamar gidajen marayu hakan nan da za a ajiye inda za a kai yaran nan a ajiye su suna da gida ba wai sai sun je sun fita sun yi aiki ba gwamnati ne za ta ciyar da su gwamnati ne za ta suturar da su kuma su za su ba ilimi ranar sha biyu ga watan yunin kowace shekara gwamnatoci da kungiyoyin ma'aikata da na kungiyoyin fararen hula da sauran al'umma kan gudanar da bikin yaƙi da aikin bautar da yara domin samar da mafita ga wannan matsalar da ke dakushe makomar yara manyan gobe. Abdulwahab Muhammad muya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. abayara mayan gobe Allah na to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe abayara Allah na yan yara manyan gobe yan yara Yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so, ‘yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so.